alhamdulillah sannufa kai jama'a kai fa dai baka gajiya kullum abin alheri duka Allah Ubangiji saka maka da alheri na gode kullum sako har cikin gida kuma dai ma bayan wanda in kuna zance da saratu sai ka bata wannan ta kayan ka bata wannan ka ce ta kamu ba ka gajiya dai to na gode na gode haka ake son mutum da hannun kyauta kuma wannan abin da kake yi toshin da kake yi yana nuna cewa ko da bayan raina kai ne iya rike min sar tsakani da Allah ne tun da juma'a da za ta yi kyau tun daga laraba ake gane ta na gode na gode na ji daɗi Allah ya saka maka da alheri dama ta faɗa min baki a jin daɗi ne na ce fara na zo na duba ki wallahi masassara ke damuna kwana biyun nan kuma da shauƙi idan na tuno mahaifinta da irinsu sai kaga duk jiki na ya mutu na kwanta ba lafiya gaskiya ne Allah mi shi rahama shi ma to yaro Allah ma albarka na gode kaji yawwa Allah sarki gaskiya yaran nan akwai hankali an ya gabe aure saratu ba to sai dai in ban da rai me baka aiki ne naka a wannan zamanin dubu nawa samarin ke zuwa zance ba sa ba yan matan balle uwar uwar budurwar ni ko ya bata kuma ya bani ainihin wannan ya gama mana komai dan a wannan zamanin mai baka shine naka amma ka zo mutunci mutunci ya yi su mizi mai mutunci mutunci mai mutunci ake ci wannan zamanin kuɗi kawai ko abin duniya shi ake ci yanzu ni ba ruwa da wani mutunci kawai yanzu ka bani ka bani shine kai ne nawa in ka ban kai ne nawa in aiki ka kira ni kai ne na in baka kira ni ban ni kenan ma yi abu ko gaisuwa ni ba da so ta hada da kai da zan amerika sai na auro diana Idan ba sai na abubu biyana ba. Yaran nan me kuke yi anan ba ku tafi ba? Ku je ku taya baban ku tattaye shi ku fito da shi. Ina mu ai gaskiya mun gaji ne kawai. Mun gaji da baban ku mahaifin ku. Yanzu haka ake yi. Bawan Allah nan mahaifin mu ne. Amma sai ya dinga yin wasu al'amura kamar ba shi fi ba. To kuma ga irin wadda muke kuma ke kina gani. Wani abu na arziki bawan Allah nan ba sai mana ba. Duk ya biya ta tare kuma yaƙi yaƙi ya taimaka mana to kuma shikenan inda kuma ko gazali na'am haba da Allah sai ka ce ba yi ba yaya ba baki kimo wannan baki kimo wannan ba bai taɓa cewa zai biya min bukata ba ga shanu ga tumaki ga awaki a gidan to ku saurare ni ku dinga haƙuri yanda nike haƙuri kun gane kuma kun san haƙuri nike yi abin da dai za ku tuna shine da ya kawo ku duniya mahaifinku ne ni kuma uwarku ce ne na haife ku dan allah dan annabi ku je ku ringa taimaka mashi kar ku kula da halin shi kun gane yadda mutuwa yake ba makawa haka ma lada duk abin da kuke yi wallahi allah ina rubuta muku lada dubu bisan dubu don allah ku ji allah ya maku albarka allah ya maku albarka Allah ya maku albarka. Eh, ku je. Ku yi a fara koyar masu tafiya mana. ayo a baku ta yana gashin ba ƙarfi ka shafa ku ta kai ka za ku mai tafiya ba komai Allah ya maku albarka na gode maku Allah ya baku lada Allah ya baku lada Allah sa ku ma ku haifi ƴaƴanku ku rene ku amin ai dole ne yaran nan su yi wannan magana eh tsohon nan ba abin da ba a yi ba har ma shi wannan ya zo ya ringa yin abin alheri ga dukiya amma ba damanci sai dai mutu kai Allah so Saratu kenan ni gaskiya yanzu ban da wani buri illa daga na kasance matar amma kai naga kamar kana ta hanya hanya me yasa banda abin ki Saratu aikin fi kowa sanin halin da nake ciki ko na san karatu ne amma naga ana karatu kuma ana yin aure to banda abin ki karatun ma da yaya ake ina gajiya lafiya kalam madalla yau tana ciki ko eh tana ciki ki ce na zo hayaki da na kogo hayaki da na kogo hayaki da na kogo hayaki kai aikinta za ka yi ni ne mai zuwa gurinta oh kana zuwa yi me ne wai dama ni ne dai mai neman aurenta ba lalle wai yanzu wace sana'a kake yi eh, to yanzu dai karatu nake amma dan hauka irin namu na hausawa kada karatun baka gama karatun ba baka san ma inda ka nufa ba sannan ka ci fada neman aure ai wai dama dai a dan nemi auren ne kafin a gama karatun kuma sai ya zo daidai da abin da ake bukata to mu ne masu cewa a yi ko kada a yi a nan gidan ban ga alaman zamu baka ba kalle ni da kyau ga kyauta mini kananan ido ka kai mun ɗiban albarka in ka tafi daga yau ka daina zahuwa ka daina zuwa nan wurin barin ka da zancen banza in dai hakan ne dai ka je haka din ma na faɗi hakan duk abin da za ka yi kai kai ni na kake gani in ta ɗauro fa ni ni nan gurin ni ne yanke hukunci ne a kanta a haba mala wanda da zaka ga ka je ka faɗa hayaki da na ko eh, hayaki karki dade eh karki karki a wannan mutumin me tsakanin ku da shi ne eh abokin babana ne kafin ya rasu kuma shi ne yake ta me ya faru a ba komai ba komai kai dai ka faɗa mu a ba komai ta shi kenan yanzu a ina muka kwana hayaki Allah to ga ƙoshi ga kwanan yunwa kai mai son banza ga motar kwaɗai duk lokacin da na zo nan hanya in zan wuce na kalli gidan nan sai na tuna wannan bawan Allah Allah shi kansa Allah ya fi masa an yi rashi to shi yasa ke zana na kwana biyu ba ma leƙo ba mm, shi san da kwana biyu yanzu din ma abin da sa ce a faɗa maki din dalili ta yi eh. eh to lafiya kuma ita ta kawo haka wato ina son faɗa miki wani magana mutumi na ne ya ga iri yake so a nan gidan wa kenan ina da wanda ya wuce mati ha da Allah dakata malam muni da Allah dakata mati wani tsohon mutum mutumin kaki a kutu a tofar kaki jikin bango a tofar yo in duk duniyar nan in mallaka ina shi zan bashi yarinya san kaleliya budurwa kyakkyawa san kowa kin wanda irsa ai yarinya sai yaro dan uwanta tsoho kuma sai tsohuwa yar uwarsa haba haba Allah ya kiyaye mutum Allah ya kiyaye kaza shine ba na son ki faɗa eh yaro sai yarinya tsoho sai tsoho duk na yadda amma ki saurare ni an faɗa miki tun da ga yadda yake bawan Allah nan da shi ne ga dargajar wani lokaci zai mu ɗauke shi ba mun shiga da shi gida tsofar da ita zai yi dukiyarsa ba shi ba da mu da muke tare da shi wallahi ba mu isa mu kirga abin da Allah ya mallaka mashi ba yo duk abin da ita na da kankamo ne shi ba abin da labarin da ba da shi nasa mutumin da bai ci wa cikinsa ba da iyalinsa da danginsa ba me na sama ici balle ba na ƙasa balle tana ya bai wani waje ni fa wannan zancen ya bata min rai ka dawo Allah in kwanta miki da hankalinki shi dai mutuwa Allah na tuba bai da kusa bai da nisa mhm. amma dai na san taki na wai rage masa da shi da lahira wanda tsohon taki da ya rage masa zai kau shin da ce idan ya kau duke waye? ikon Allah to ga koshi ga kwanan yunwa kai tumunin ta kama kawai ya ishi yare nan kin ga naki ba zai tabu ba naki da za a shiga cikin shi dole an samu ƙari da yariya za ta auko da shi cikin gidan ko ba ka zo da wata dabara ana ah, ba faɗa muke wannan magana na faɗa muke wannan magana dukiya zai bari in ya mutu in ko ya bari ɗiba za ta yari nan ta samu wanda za ta samu kuma balle tana yarinya da yake santa duk abin ta magana haka kawai za ta yi bai kamata haka kawai za ta yi rika mata ka yi ka gafarce ni malam mudi yanzu na gane inda ka biyu oh. a kamun dabara oh. to na yadda na amince ka shige gaba Allah ya shige gaba ka biyo shige mana gaba ki amince to alhamdulillah to sai ki ja baki kike shi to haka nake so mu ban maganan nan aure ko kaman an yi in Allah ya yarda malam mudi wato idan al'amarin nan ita fata kai kanka sai ka yi dariya ka washe ka canja a ƙauyen nan dariya wuri na fa ai ai ba magana dai abin ba sai tabbata in dai Allah ya tabbatar ka riga ka gama ka warki to alhamdulillah to nagode nagode zan tafi da da kwarin gwiwa nace ni ma da kai din kuma da ba dan mutan gari za su zage mu ba da wai ni